Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a masu sauraro da masu kallon mu a yau muna tare da alhassan garkuwan bahagwan 'yan sanda a alhassan barka da warhaka barkan mu dai a alhassan yau muna 28 ga watan ramadan Allah shaida Allah ta gabato gobe ko jibi idan Allah ya kai mu Allah shaida to kuma ga ka nan marban yanya da mi ka zo to ni da farko dai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu iyayen gidan mu kudu da arewa da gurin mada ina kowa barka da wannan watan watan ramadan watan alfarma ina kowa barka Allah ya sa wannan watan ya cece mu ranar gobe kiyama to mu Allah ya mana shigowa garin maraba saboda haka iyayen gidan mu na jamus yanzu ku taya mu da addu'a Allah ya sa mu shigo da kafar dama kuma Allah ya ba mu sa abin da muka zo nema Allah ya ba mu saboda kuma mu sa ku nishaɗi ku ji daɗi sosai sai ku taya mu da addu'a Allah ya ɗaura mu akan su. To a lasan ga ka anan marban yayya kuma ga 'yan dambe sun riga sun taru kudu da gurmaɗa. Mm. Ga yar a kudu akwai abokan damban ka irin su ilele. Kuma ilele yau kusan kwana biyar kenan yana ta fariya cewa ka buge shi a dambe warriors. Mm. Sannan anan ka zo ka shan mace shi. Saboda za mu ce samanta ne tun da ka buge shi ba. Mm. Bai tsaya ba. a eh, ya ce idan Allah da wannan shekarar su ya rama kisan kirli a Dambe Warriors. To ni ba abin da zan ce dai in ce Allah ya ba mai rabo Ni dai na san Allah in dai za a yi in dai za a yi a kullum ina roƙon Allah Allah ya ƙara ɗaura ni akan shi saboda ni kullum da ƙwarin gwiwa ta nake fitowa. Ƙwarin gwiwa na Allah ya da Idan ma koma ɓangaren gurmaɗa gurmaɗa ina kai sai koma gida ma da haushinka. Ni ma na koma da haushinsu. Saboda bago alkawoji autan na aisha na aisha da kansa garkuwa ya hayya ta rasa duk ka gama da su a ba na ai su sun koma da haushi na ni kuma na koma da haushin wani to akwai wani yaro kuma um, autan sojan kyallu yaron na yana gama yana garin da har mhm. saboda shi ya ce ma kwara sai dai ya saƙo ga iyayensa shi yana nan saboda an ce alasa zai dawo nan to ni kuma ina mai mara to ya kake ganin dan bashi kada wannan yaran saboda ni kai ila ila da ila ga kamar yaran Allah dan mata ka kamar yana ɗan maka wayo kaɗan. a yana a dambe kowa ne na abin da ya iya eh? kowa na abin da ya iya dai kowa yana iya ƙoƙarin shi ne wannan ai ina gaya ma ita dan ba da wayo kowa duk wanda ka gama a wayo to zuwan ta ne a shirye nake in dai game da wannan ne kowa ma ni a cikin a wannan shekarar ina ga ma sabon shekara sabon lalle sabon shekara sabon lalle sabo da kuɗi kamar ruwan alola ina ga ma wannan shekarar kudu gurin maɗa da siya hakuri fa su kama jikinsu kama jikinsu dan sai ta Allah in Allah yadda muna sa da ta Allah wallahi dai su kama jikinsu eh? su dai kama jikinsu ina ga musu da kyau kama jikinsu wallahi in ba ga za su ji ane. To Alasan akwai wani damban da kuka buga da kai da Bahagwan Zayyan gab da rafewa. Mm. Inda inda Allah ya sa Allah ya samu ya sa Bahagwan Zayyan ya samu sa akan akan ka. Gaskiya ne yana. Sannan kuma Bahagwan Zayyan fa ya kira bambarewa ta yana nan zuwa tunda an ce Alasan na nan zai dawo saboda ya huce ya huce ma gurma dori takaici. To wanda dama ni abin da nake so kenan. Zani ne ta mutar da mu jefa. wanda dama har na je gida fi cewa mai ta sunu gab da za'a rike ko yawwa ka ga na zo kuma bai zo ba eh. ni game da wannan damban dama a shirye ni dama shine kadai yanzu ni ni shi nake da haushin shi shi kadai ne shi bagon zai shi kadai ne saboda shi kadai ya bige ni a gab da sallan nan kuma ban rama ba aka rufe kuma ina ina ina roƙon iyayen gidan mu su tani da addu'a domin in rama wannan kisan sallah ko ma yaushe ne ni Allah ya daura ni akan shi rama wannan kisan to alasa sai ka shirya shirya nake kwasara na zuwa Allah ya kawo shi bago mai ta kwasara nan Allah ya kawo shi bago mai ta kwasara ma nan gidan gidansa ne Allah Allah yake bambare ya shiga dambe wurin sa saboda gani yake kama yana a takure an ce kai yazo marba to amma yanzu bambare yana cikin tsandin ya ce mm. shi fa yana marba kuma ga alasa mm. dama akwai wani alwashin da ka taba sha a wani hirar da muka yi da kai ka ce duk inda kuwa karo da bago mai ta kwasara garanti idan ka kama shi ya ce ya ci ya fi ajiye hannu ya ce ka riga shi ka ce shanya shi Allah shaida Allah shaida na ƙara mai dama in dai ya ƙara kama na ƙara kama shi dan baba ya ce in riga shi eh. garanti yana ci amana shi dama ai ta dan bar rashin kunya ce eh. ware ni in ba ka yi ka ce min kawai ba ka yi amma wai ka ce in riga ka to a kamar ma ka fi ƙarfi na ne kenan ka ce min ma in riga ka ita da dan bada ma sa'a ce eh. amma ka ce mu in riga ka ai dole in riga ka ni na dau alwashin nan duk nan da muka kara haɗuwa da shi to ba ga sallan ma ta zo ba to Allah ya haɗa mu da shi Allah ya kawo shi lafiya ina jiran shi shi ma ya shirya na san sako zai kalla ko kuma ya ji labari to ya shirya ai ba shi kaɗai ba mai takwasaran bahagon mai takwasaran kai gurin ma dan gaba ɗaya hakuna kowa ya shirya <laughs> wallahi gaba ɗaya kowa ya shirya ina nan har ajo na alfarman annabi Muhammad har amin ajo na ko amin ajo na zuwa zan yi in dawo gaskiya ne ina nan to a ka ce a bangaren hurma da kana da haushin bahagwan ziyani to a bangaren kudu fa wa kake da haushi a bangaren kuda gaskiya babu an dambe babu kana nufin ka gama da kudu kenan ah babu akwai sauran ayan mage shi ma ya wuce eh shi ma ya fara da ma da ka buge armagen yana baka wahala waye ma ji bai tabuge ka ba <laughs> bai tabuge ka baka da baka gani ba amma dai yana baka wahala ah, ah da baka gani ba wahala me ai kana kallon damban kana gani yadda ake yin damban damban mu wajen biyar da shi go kisa nawa kai 1-0 amma dai yana nan zuwa fa ka shirya to ni ma ya shirye nake I'm ready bagon alkawuji I'm ready a shirye bagon alkawuji Allah ya kawo shi lafiya kashin mace shi hmm. amma wannan karar kaga bagon alkawuji na hanya Mm-hmm. sabon gundumi na hanya garkuwa hanya na tarasa na hanya mm-hmm. autan na aisha na hanya sannan kuma sun maɓanɓarewa albishirin cewa akwai gurmaɗo ɗin da ba su taɓa zuwa ba akwai gurmaɗin da za su wanda ba su taɓa zuwa marbanyan ya ba duk dai akan alasan Allah ya kawo su lafiya Ina ka ce wannan magana to ni ba abin da zan ce yadda in ce Allah ya kawo su lafiya ina jiran su daidai an ce daidai gari daidai menene ko ni na manta su yau daidai ruwa daidai gari ni ina daidai da kowa duk abin da kaga ya faru da ni ko kuma wani ya bige ni to wannan kaddara ce dama me yi dole a mai gaskiya ne ni na dau wannan a daga karshe wani fata zaka musu danka to ni dai karshe fatan da zan musu yana ina musu barka da watan Ramadan kuma ina roƙon su su taya mu da addu'a hmm. mun fito ne ma Allah ya ba mu abin da mu faka mu kanmu asiri kuma mu taimaki iyayenmu mu ma mu bar sana'an nan da karfi saboda wannan sana'a ba tabbas ba ce da ita kuma sanar da dalan karfin ka ya kare shi kenan su taya mu da addu'a mu samu abin da muka yi yaga mu ma mu rufa mu kanmu asiri Allah ya rufa mana asiri mu rufa mu iyayen mu an mu ma an su ci a jikin mu su taya mu da addu'a Allah ya ba mu sa kan kowa da kowa to a alasan ya shigo mara bayyana kenan inda ya ce ko da wata wata ta hada Allah da da kudu ya ce ko da wata wata kama a hada Allah shaida to mun gode alasan garkon ba ku sanya ừ. không mua được vậy hai hai hai